Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Barkanmu da wannan lokaci barkanmu da shiga watan Ramadan. Muna yi wa mabiyanmu fatan alkhairi. Sanarwa ce ta musamman akan wannan littafi wato ra'ayi ne ko son zuciya. Ba za mu sakar muku shi yau ba a daidai lokacin da kuke samunsa wato karfe bakwai na dare sai dai gobe. 12 ga watan Mac da misalin karfe 9 na safe. Kasancewar canjin yanayi da muka samu a dalilin shigowar watan Ramadan, amma littafin ƙaddararmu zai ci gaba da zuwar muku ƙarfe tara na dare kamar yadda aka saba. Bayan haka, za mu sakar muku sabon littafin nan da kuka da kuna jira, wato. littafin littafinmu yana nan tafi sha biyu ga watan march karfe goma na safe mu kasance da ku domin ku muke yi masoya nazarta hausa nobels ta kuce za mu rinka nishadantar da ku a koda yaushe mun gode